shin Allah ga kamalan azumin matafiyi da wanda zai yi tafiya da azumi da kuma wanda yake a an ce da ajiye a sha a wadan in yaso a biya a wadansu lokuta da wanda yake yace a aji wancan yace in za ku iya tafiya da azumi din wai shine yafi alheri wai aya ta faɗa to wai shin wanne ne yafi lada a ga fahimci ayar bane kila in ka tambaye shi zai ce Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum to kuma wannan ana magana ne a farkon shar'anta azumi a farkon musulunci ba a ce ya zama wajibi a kan kowa ba in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka ki ka ciyar da miskini shine wa alal ladina yuziqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda ma zai iya yin azumi in ya ga dama ya ajiye kawai ya ciyar da miskini daya Ayi ne kaga zabi ne ko kai azumi ko ka ciyar da miskini sai Allah ce faman tatawwa khairan in a madadin ciyar da miskini ne sai ka ciyar da biyu ko khairul la wannan alkhairi ne karin lada ne amma wa an ta sumu ku yi azumin fa ba ciyarwa ba kuma lakum shi fa alheri akan kaga yadda jerin ayar yake amma ba maganar tafiya ba ce dan sahabban manzon Allah sukan yi tafiya wani yana azumi wani baya yi mai yin azumi baya sukan mai yi wanda yake baya yi kuma baya sukan wanda yake kowa na yin kayansa kullum ala sunnati amma idan ka dauki azumi sai wahala ta kama ta sunnar annabi shine ka ci abinci kawai ka kare azumi bayan sallah kalama a tafiyar ka gani daga nan za zaka Kano sai ka ce zan yi azumi an raba hanya yunwa ta dame ka kishirwa ta dame ka kila ana cikin zafi ko wani abu wancan haka shi kenan sai ka ci abincin ka bayan sallah sai ka rama daya rashin cin abincin ka ce ni sai na kai duk wahala sabawa manzon Allah ne don wani sahabi ya dauki azumi ana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yunwa ta kama shi yunwa mai tsanani har yake faduwa yana so ga kishirwa ga yunwa manzo Allah ce ku ba bashi abinci ce laysa min albirri siyamu safar baya cikin aikin da'a kace zaka yi azumi a halin tafiya bayan ko ka jiga ta kage kika ta abincin ka ashe kaga anan gurin kar wani zo ce mutane wa anta sumo ya kafa hujja da wannan gabar ta ayar ya kamata ya san kissar abin da nan karanto da ko malamai suka rubuta cikin littafin tafsiri